Taken taron da dai shine dawo da kishin ƙasa ta hanyar aikin sa kai don magance matsalar rashin aiki a Najeriya. Kakakin ƙungiyar Comrade Salihu ɗan Tata Mahmud ya ce, waɗanda suka yi gwagwarmayar karɓo 'yancin Najeriya sun ɗora jama'a ne kan zaman tare da taimakon juna. Comrade ɗan Tata ya ce daga bisani wasu suka nemi sauya ɗabi'un don cimma muradun son zuciya. Hatta masu son raba ƙasa da kawo bambancin addini da ƙabilanci duk sun sauka daga turbar da iyayen Najeriya suka ɗora ƙasar. Najeriya tana cikin birkita a yanda ake fama da barakan tsaro aka ake fama da rashin son kasa a yanda zaka gan yan kasa ya ce a raba a koma biyafra a koma Oduduwa da sauransu wanda kuma bai kamata ba saboda tsofaffin da sun ka kwatan mana yanci sun san dalilan da yasa an ka hada ma. yanzu a ganin ka me kake ganin ya kawo rarrabuwar kawuna to yan siyasu ne dai mataimakin shugaban kungiyar Kabir Ishak Sa'id ya ce abin da ake so a cimma shine dawo da zaman lafiya da kaunar juna a tsakanin al'umma mu yan Najeriya mun tsani junanmu gingimu ko ta ina kusan kamar ƙasar ma sai a ga kamar kowa ma haushin kowa yake ji ba a san ƙasar wani shiri ne na musamman da za mu zo mu kanmu karatun ta nutsu burinmu da fatanmu shine nan gaba mu ga a samu zaman lafiya da haɗin kai da ƙaunar juna badar dini sani awwalu na ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar yadda aka gina najeriya din an gina shi ne da yarbawa da hausawa da inyamurai da musulmai da kirista amma yanzu yadda abin yake tafiya abin ya canza salo ba haka nan ba muna kashe junanmu muna junanmu abin da bai kamata ba to sai muka ga cewa lokaci ya yi da haka din da ake bai kamata ba kuma mu ne matasan bayan mu ma matasa mu kuma muna da na baya to mu da muke yan tsakiya tsakiya muka ga cewa to ya kamata mu zo ga baki ɗaya mu haɗa kawunan mu kaman can farko dan mu koma kaman yadda muke da wasu daga cikin mahalarta taron da suka hada da mai wakiltar matasan kiristoci na Najeriya ambassador Love Shein da Alhaji Muhammad Mai Jajere sun ce shirya irin waɗannan tarukan zai taimaka wajen dawo da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Abin da Najeriya yake nema shine haɗin kai. Idan Krista da Musulmai da mutanen Najeriya duka sun haɗa kai za a yi zaman lafiya. Idan 'yan siyasa duka sun haɗa kai za a yi zaman lafiya. Ina kuma kira matasan Najeriya su haɗa hannu. Amman ce da duk mutum da zai zo neman kuri'a yana amfani da addini ya raba mu kada mu yada. Taro ne wanda ke sa ya zaburar da 'yan Najeriya ba samari kaɗai ba kasance cewa sun ɗauki Najeriya zama ƙasansu ya zama to ƙasar da wanda ko ina suka tsaya su zaman su 'yan Najeriya ne a irin wannan taron ne za a samu a yi taro kuma a baza a yada wani ideology ko kuma wani ra'ayi wanda ake so ya kasance mutane suna da shi a daidai lokacin da wasu ƙabilu ke neman ɓallewa a Najeriya ƙungiyoyi da dama sun tashi tsaye don ganin an zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya